<laughs> Wa alaikum salam. Ranki dai. Ina gajiya. Lafiya lau. Ya gidan dai? To alhamdulillah. Wato eh wallahi ni na aika. Wato da farko dai na ganki da kin wuce da su. To sai na ce to tunda Allah ya sa na ganki sai tambayi aboki na sai ya ga mun ai ga inda kike. To shi ya kawo ni. Sai da kuma ban san ka a cikin unguwan nan ba. Ai ba nan nake ba. Ai ina jihar yamma. wato ina can bakin ruwa ni soja ne ana ce da ni baba audu ma yake baba ban zaki ce ba eh, sai dai audun ko kuwa eh, yawwa da haka a can muke muna kula da kwantinin da ake kawo da kasar waje wanda ake sauke su a nan bakin ruwa kin ji harkokin da muke to ni kuma na riga na zo gida na ga to ina tashi komawa sai da kamata in tafi hakan nan kurum sun kida ba kuma ce ba aure ai ba zai yi ba ko ba haka ba ne eh, to Allah ya dabar in zo idan Allah ya daidaita halin mu to shikenan sai kuma a dan tattauna tunda a yanzu haka din ma dai ni kadai nake da ke ganin ba aure garan ba <laughs> to ba damuwa Allah ya tabbata mana da abin da ya fi alkhairi amin amin amin sai dai ban ci sunan da ke ba suna na Jamila to a'a rafa ai dai ne kiga an ce Zabila wato akwai dogon bayani a game da suna a shafiu anti a tuka ce? na ga sakon na ɗaukar yin ka ce ina gaishe su anti ya na ganki kuma da wannan mutum wallahi yanzu dai zo muke gaisawa muke dan tattaunawa shi ne fa mutumin fa da nake baki labari ba ce mutumin da kika wuce ya kare miki zagi ya ci miki mutunci babu irin magana da bai gaya miki ta cin mutunci ba duk wani magana da kika sani ba abu mutumin cewa ya ce fa polo yake ganin ki da hilton kin baje kwalaban giya kina sha sannan babu mutumin da bai san ki ba duk wani minista da wasu menene ba wanda baya kwana da ke to ai ya kamata ka saurari kamar abin da kace zan ma ƙarya ne yanzu kai yanzu saboda Allah ina ganin ka kamar mutumin kirki yanzu har ni za ka zauna kana zagi? Barki Jamila ai ba ka ce ba. Me ka ce? Shi da na magana. Ƙanina ne ba zai taɓa maka ƙarya ba. Ha, na ce kofar gidan nan. bufi. Ka bar kofar gidan nan kafin in sa ya ture ka. A'a, ai ba sai ka ga ka tafi da Allah ka ji. Kuma ganin limu ma da na yi, wani abu na ce, jina ce na ce ana yi. Amma ga kuke ai, sai ku yi munafuncin mutum kuma ku raƙo ku zo ku ci. Amma shafi wallahi ka bata mun. Ai a so ne ba da kwanta ko a doguwa ne sai dai madaidaici shi wannan shafi'u na rana eh, sai dai madaidaici oh, oh wace banza ka gina abin da ke gama dan Allah dan Allah da kuka duwa na ga maka cirkai mu a gidan soja su dan Allah dan annabi sai ka cuta mutum ne a kai da kan da dauka ce mutum ne a wannan can ai wannan da kake ganin yanzu yanzu aka haɗe take duk in gaya maka wannan ka taɓa ganta ka taɓa ganta a lili na ganta a buffalo ka ganta amma duk abin da ake gaya maka zaka je ka samu kwalabe a gaban ta ga nan barkatai sai abin ta ga dama sha kai ka san ta kenan wannan ba ai ka ji mun ce omoge to ga can da ka ganta dama ana ce omoge to za ka ita za ce oh yes to ita ce ka ganta duk inda ka bullo ka dace omage oh to wannan ce ko ko gobe ta zuciya nan ka ce mata omage oh to ita ce ana na gaya maka na gaya maka ka gani ko ai tun da ka ce akan kar ka bata kanka lokaci za ka to shafi wai ka zan za mu haɗu za mu haɗu yawa to kai yaya to shafiu yawa za mu haɗu a ah, ka gane kuma sai bi da wani wata yawa eh sashi ajaji bila wato gaskiya dole fara da kuya gaskiya na gode dan ni wato a yau yau na kara tabbatar da wato haihuwa tana da daɗi domin tun da yaron naka biyu ya je ya same da mun wannan bayanan inda dai da aka tsara mutuwa kuma na zo aka ce aka yi aski ni mutu hanya mutane wa ba an fara mutane ba <laughs> banda an gane an gane idan jikin da kayan da nake sawa amma wani zai dace a ah, wani baba wani lokacin musu ni ne biki zai wani ta gaisa musu ina gaya musu ba to ai kowa da yadda kai kyau ni ma kuma ka san lokacin da yara na yanzu sai ne ke magana eh na sai na saurara abin da yake ce Allah sarki domin yaron yana da hankali kuma yana rasfata wannan to shi yasa na tsaya na saurara shi na ce da abin da yake gaskiya ne gaskiya ne to alhamdulillah na gode ba shi kai kyau wasu tare da kai ai ma na gani na ga miki daga can na duba mutubi da gani ai to yanzu abin da nake ganin ya kamata kin ga mu dai ba yara bane kana ko ba haka ba ba ta zai a ta wani magana wai soyayya to ko soyayya ba kawai zan turo guardians din su zo a zauna sai a tattauna a sa lokacin da zai kamata a zauna wai kuma sai mana dogon magana shi kenan ba yawwa ina ganin na sa lokaci shi kenan kawai sai na zauna shi kenan eh dama kuma gobe ina son zauna Ye? A'a, dance rage daɗi. Permission to fall out. Permission to fall out. An ba da dama. To shi kenan. To madalla. To ni abin da ya bani mamaki. Yaro Kabiru ya ji ya same ni a gida. Yana gaya mu cewa kice masu sai an ji an yi HIV test. Ana ce for what? Ba wani abu bane ka kwantar da hankalinka. Kawai amfanin wannan test ɗin shi ne da ni da kai mu zama mu asiri. Ka gane? Maganar aure muke yi. saboda ina da cututtuka na kwaso su a cikin duniya ko kuwa yaya a ka gani ko ba magana tashin hankali bane idan muka je asibitin nan ba ku zuke jikin ka za a yi ba fayan kan naman ka za a yi ba dan jinin da za su ɗiba dan kaɗan ne su dan yi test din shikenan su sallame mu ba jinin wa za ɗiba in baro aikin sojan zo nan kuma sai da duk test din da na yi a aikin soja sai na zo nan yanzu tukuna za a ce zai yi wani test kuma daban-daban da ba sai ƙanana Ahmad Jamila. Yanzu kana so ka ce tun da ka daina aikin soja shi kenan ba ka taɓa yin mu'amala da wani abu wanda za ka iya tunanin ko da tsotsai wani abu zai iya samu ka ba. Ni wanzan ne? Wanda ya gaya muke ce da ke a can aikin sojan aski nake ni wanzan ne? Ba hajiya. Ai ba zai yiwu ba. Duk test ɗin da kika sani ta duniya ba irin wanda ba a yi mana ba kafin fita mu mai aikin soja. Ciki da wajen ƙasar nan. Na je Sudan, na je Libya, na je Liberia, na je afghanistan na je malaysia kuma sannan na dawo gida lafiya kalau kuma kina gaya mun cewa wani wai za a je a yi wani hiv test sai an yi hiv test sannan zaki aure ni for what abin da nake so in gaya maka shine ba zan taba auren ka ba sai an yi wannan test din kuma baran gaya maka ba ma hiv test kawai nake so in yi fa'i ba ina son da daga ni har kai mu je a yi mana general check up saboda ga wanda ya kwaso cuta saboda ga wanda ya kwaso cuta ko i will not do it kuma aure ka mai kin aure ni. I cannot get married to you. You must marry me. I cannot. You must marry me. No, I cannot marry you. To kenan to kenan ki je ki ci gaba da magana ki. Amma mu a bari ki abin da muka sani. Idan muka ce mace ga yanda muke so ce mana ake yes sir. abinda da muka sani kenan. Ni kuma na ce da kai no sir. Tunda ban aure ki ba ba. Da na aure ki isa ki ga mun haka ne? Da na aure ki isa ki ga mun haka ne? har yanzu kuma ina son ka a haka eh. kuma idan ka yarda a je a HIV test fine zan iya auren ka amma idan baka yarda ba ba zan aure ka ba ba magana yarda haka kawai kisan na ci daga shin baki na koma mace ina master warrant officer baba audu amma yanzu na koma na koma master warrant officer audu kawai an cire baban tun da baka shi ko ka tashi ka tara gashin bakinka gobe in ka dauko magana aure in ka yadda ai test din ma sai an cire shi what for me zaki ga mun zai dan na tabbata miki inda a cikin barkin soja miki zan kai ki court martial ne ai saki naki out from the barrack haka ake yi ko ki zo ki kama kizani na cire gashin baki kuma ki ce sai an yi wani HIV test ba zan yi ta ba ba za a yi to ba to haka kika faɗa haka kika faɗa billahi zai la ilaha illallah faɗa yanzu mun da barki dai sai kake court martial ai ai saki knock out haka ake yi